dab da kaiwa kololuwar aikin hajji wato tsayuwar alfa a laraban nan an yi jana'izar alazan nan na najeriya shida da hatsarin na'urar gini ya yi da rasuwarsu a masallacin kaba cikin alazai fiye da ɗari na wasu ƙasashen duniya dama sarki salman na saudiya ya yi alkawarin ihsani riyal miliyan ɗaya a madadin taimako ga iyalin marigayen wato wajajen naira miliyan hamsin da shida kenan ga kowane marigayi Sheikh Tijjani Bala Rawi na cikin malamin da ke jagorantar addu'ar rahama ga marigayan. Za ka yi bakin cikin ka rabu da ɗan uwanka, za ka yi farin cikin ya yi kyakkyawar mutuwa. Domin irin mutuwar da ake so Allah ya yi kiranka da manzan Allah, ka taho ka amsa kiran Allah, Allah ya karɓi ranka a gurin, to Allah ne zai maka masauki. Mun yi bakin cikin rasuwarsu, mun yi musu murna, akan kyakkyawar mutuwar da muke zaton cewa Allah zai musu masauki a shekci jani na ga kuma wannan karafan waɗanda ɗaya daga cikin suka faɗo har yanzu fa suna nan a ah, in suna nan za a bari ne in mota ta yi hatsari aka ta kashe mutane ai mota ce take zuwa tana diba su ta kai su asibiti a nasa bangaren jagoran kwamitin kula da aikin hajin bana sarkin kano sunusi lamido sunusi da ke aikin tallafawa alazan daga aljihunsa ya ce lokaci ya kusa da za a kai ga aikin ba tare da tallafin ko sisin kobo daga gwamnatin tarayya ba Maganar kuɗi aka na ce wannan abin da ya faru na bana ya kamata ya zama wani abin da ya zaburar da mu ba abin mai fushi bane ya nuna mana cewa ya kamata nan gaba gaba ɗaya ma a dina yanzu hajj camp a kano lokacin sa'adu bako ai da kuɗin da alhazai suka tara aka gina ba da kuɗin gwamnati aka gina ba saboda haka eh, duk abubuwan nan za a iya yi da abin da alhazai eh, suka tara bana an ba da shawarin a zauna a yi kwana uku a zaman nan na kuma kai kanka ka ce za ka zauna da 'yan tawagar ka ku yi wannan zama na tsawon kwana uku din nan shin wani karin haske za ka yi kan wannan matakin to na farko abin da su saudi arabia suka ce cewa suka yi rabin alhazanmu su tafi ranar sha biyu rabi su tsaya sai ranar sha kuma cewa tafiya sha biyu da sha uku wannan abu ne wanda yake tabbataccen shan qur'ani ah, faman ta ajala fi ne, fala ithma alayhi wa man ta'akhara fala ithma ce tunda in an tawo ma rannan ban ciki ne zai tashi ba ba buɗe ma airport ba so aka garajen mai ake yi mu muka ce za mu zauna na jihohi a roƙe su shugabanni su zauna zuwa sha uku don idan an ga duka mun tattara mun fita sai kowa ce zai fita ne wanda yake da larura ta rashin lafiya ko ta takura ya ga ya kamata ya tafi sai a bar shi tafi amma waɗanda za su iya zama su zauna su gaba da cewa da ibada su kare su sannan um, a taho don saboda wannan cinkoson da ake yi a taho gaba ɗaya a ce za a zo ko zuwa tawaful ifada ko kuma kawai za a dawo makka a shigo a zauna yana haddasa shi mahadari. A bana ana tafka zafi a Saudiya da ya kai ma'aunin awon zafi 48 da hakan ke tilastawa alazai ta zirga-zirga. Nasura da Malika murar Amurka daga Makka.